Muhawarar Studio kalangu Muhawarar Studio kalangu Muhawarar Studio kalangu Muhawarar Studio kalangu Muhawarar Studio kalangu Muhawarar Studio kalangu Muhawarar Studio kalangu Muhawarar Studio kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na studio Kalangu inda a yau muhawarar studio Kalangu take cikin jihar Dakwaro a cikin yankin Maradi kada ku manta dai studio Kalangu wato na watsa shirye-shiryen nata kai tsaye tare da taimakon gidajen reduka guda 34 da ke sassa daban-daban na jauhin wannan ƙasa ta ko yankuna guda takwas na Nijar. Kada ku manta mu ƙara tunatar da ku da cewa muhawarar Sido Kalangu wata dama ce wadda ake kawo wayan kai kan harkokin da suka shafi zamantakewar al'umma, tattalin arziki, ci gaban ƙasa da dai sauransu, inda muke gayyato ƙwararru masu fashin baki da kuma masu faɗa aji ta yadda za su amsa tambayoyin da al'umma suke mai da hankali kansu a yau ma sido kalangu ta zo kamar da ni bayyana muku a jihar da kwaro inda za mai da hankali kan batutun da suka shafi wannan tsari na baiwa ƙananan hukumomi ragamar ta yadda harkokin ci gaban nasu domin haka ne mun kaga ya dace mu zo a wannan jiha ta da kwaro inda za mai da hankali kansa kafin in je ga wannan muhara da muke yi a yau za ne dan koma koma baya mu tunatar da ku da cewa jihar dai da kwaro na arewacin yankin maradi haka kuma jiha na da iyaka da belbeji a yankin zandar daga gabashi da kuma mayayi daga bangaren yammacin akwai madawa da buza a arewaci akwai abalka wato a yankin tawa da bermo haka kuma a kudanci akwai gidan rinji jihar dai da kwaro na da girma murabba'in wato dubu goma sha ɗaya da 174 haka kuma a shekara ta 2015 yawan al'ummar ya kai 681,562 bisa tushen alkaluma na kidiyar al'umma da hukumar ƙididdiga ta kasace da ines ta gudanar a shekara ta 2012 a bangaren da ya shafi yankin maraɗi kuma idan mun ka duma yadda al'umma wannan ja ta da kwaro take musamman kan ƙoƙarin da ke na ci gabanta akasarin dai mazauna wannan jiha wato manoma ne da makiyaya kuma akwai ayyuka masu taimaka ma gaban nasu wanda mutanen da kwaro suke yi shine harkokin kasuwanci da kuma sana'ar hannu ta gargajiya wadda a faransanci ake cewa artizana tun lokacin da aka baiwa wa kananan hukumomi damar tafiyar da harkokin nasu na ci gaban su ya kasance kuma wata dama ga wakilan jama'a da shugabannin nasu hamma da talakawa na su rika aiki tare domin ci gaban shugaban wankin nan yanki nasu haka ita ma da karo ta ce ba a barta baya ba domin tattauna wannan muhawara ta siyo kalangu a wannan ja ta da kwaro wato mun gayyato malam sami kakali wa president ko kuma in shugaba na tawagar musamman wato president delege special na wannan ja ta da kwaro sannan kuma mun gayyato malam bubakar ali shibkau wanda an kafi sani da bizo shi ma yana cikin mai fada a ji kuma wanda suke kawo taimako ga ci gaban al'umma ta fannin wayar da su haka kuma muna da malam usmani ibrahim wato wakilin jama'a ne ko kuma in ce kwansaye elu sannan kuma akwai malam mamman sabi'u shi ma dan farar hula ne wanda shi ma ina fata zai kara kawo tashi gudunmawa kan wannan muhawara da za yi ni ne malam malamin ma'ada Tuma da malamai barka da warhaka kuma mun gode da wa amsa wannan gayyata ta studio Kalangu. To bari in fara da ku wato monsieur Le President na Delegation Special wato Sami kakali Muna so ku gabata mana da wannan jiha ta ku ta da kwaro ko kuma in ce mi za ka ce ma masu sauraron mu da farko. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Eh, sai in ce barkan ku da zuwa eh, ga wannan gunduma tamu. Eh, abu ne wanda yake alhali yau ne aka fara yi ne kuma mun yi murna da wannan zuwan naku to kama eh, yadda kuka sani gunduma tamu gunduma ce wadda take alhali ana ce mata birni kuma ana ce mata ƙauye tunda yawanci ƙauyen ta birni yawa Eto, eh, amma duka gunduma birni ake kiransu mhm. kenan wannan gunduma tamu tana da alhali jama'a kusan dubu tamanin da yan kai kuma tun da aka shiga harkar demokaradiyya kuma wannan gunduma tana kawo gudunmuwar da take yi da yadda kowa a gwalgwado yadda kowa kowane bangare na ƙasa yake eh, gundumar da kwaro tana kawo wannan tsari mm. To, Mr. le President na san zan sake dawa wajen naku bari dawo kan Malam Bubakar Ali Shibkau wannan ka sani da Malam Bizo. Malam Bizo shin eh, wannan eh, eh, ta da kwaro yaya za ku bayyana mana yadda wato wayewar kan wannan al'umma da kuma kokarin da take yi domin ci gaban nata. To, jama'a assalamu alaikum. Studio Kalangu da radio muna muku barka da zawa a cikin gundumar tamu ta da kwaro. Muna fatan kuka zo nan lafiya Allah ya mai kashe ku gidajen ku lafiya gundumar da kwaro dai kowa san cikin jihar da take. E, gunduma ce wadda ta kumshi 'yan kasuwa manoma makyaya. Gundumar da kwaro ta kumshi abubuwa da yawa, surtu fannin noma, fannin kiwo, fannin eh, aikin hannu da sauransu eh, harka artizana. Bakin gwalgwado alhamdulillah. Gundumar da kwaro kuma alhamdulillah bisa ga harka siyasa zanciya alhamdulillah akwai wayewa kwarai amma muna dan saura kaɗan. Mi dan sauranmu siyasa ba a ci hace y birni ne kadai suka san wasu 'yan abubuwa wanda ya kunshi na harkar siyasa raunin sensibilization na wayewar kai muna da shi cikin wannan tun tunda yanzu wani sunan shi in katta wani kauye a birnin ma wani bai san ma mi an matsayin kwansaye ba balle na bai san mi an matsayin kwansaye balle na dipte to dipte da kwansaye sai des élus de peuple zababbi na na talakawa na jahohin da suka dauke su to malam bisa eh. cikin gundarin wannan muhara ta mu ah. za mu dawo kan wannan mhm. batu bari in dawo kan malam mamman sabi Shehu ibrahim eh, eh, dan farar hula ne kai eh, wato muna so mu ji yanayin wato aikin ku a cikin wannan jiha ta dakwaru to alhamdulillahi na ma Allah godiya yau da Allah sa high studio kalangu suka zo mu yi bayani wanda cin kasa ga ina ta ma kusan rabin kasa ga kowa sai ya yi mu farar hula nan da kwaro muna aiki amma kamar yadda aljibi zai hudi matsala nan da kwaro talakawa jahilan sun yawa wanda ba san abin da yau take barna gobe eh to ai ku ne wakilan kungiyoyin fararen hula kenan ya dace ce yara ta nauyi gare ku domin koyar da kansu Yawwa mu ne wakilai mm. amma wakilan da muke na harhulla sai da halin zuwa wurin wani bisa moto baka yi aka kewa kasa ga ba yiwuwa ne da mota ma sai in kana da halin ka yi to kaga kenan in hakan ana jin kukan mu da cewa muna son mu yi mai kewa kasa ga mu mata talakawa mu ya dace shi aikin harhulla mm. ka mata talaka incin shi da haƙin shi mm. haƙin kasa da haƙin talaka to idan wannan ba ta samuwa a gare mu dole talaka zai tsaya cikin kullum. Eh, kanshi cikin gora yake to na gode malam mamman malam usman ibrahim shin ayyukan sai ilu wato zababban kili ne na jama'a kili ne eh ina iya ce tsoho saboda yanzu an dakatar da mu an kawo delegation de pouvoir mm. delegation special na'am mm. eh to yanzu mi eh, mi kake gani ya kawo matsalolin da har yanzu wato jama'a suna nan eh, ba su san muhimmancin wato tayar da ayyuka tare da wakilansu da suka zaɓa. Eh to kun san siyasa har yanzu sai in ci koyo muke tunda koyo muke wani abu ne wanda insha allahu yalla gaba in muka iya mu iya wadatar da kanmu da gane ko me yake nihi. Mm. Amma ina ganin kamar rashin kwarewa ne ya sanya har yanzu wasu bayanai ko kuma wani ilimi gabaɗaya bai wadata ko ina kowa san abin da an kano wannan kawai shine ni fahimta ta eh, wannan laihi naku ne ku wakilan jama'a ko kuma dai laihin al'umma ne ita laihin mu ne gabaɗaya tun da gyara mutane gabaɗaya ne ake gyara hmm. kenan bai in ce a wani bangare ne ke da laihi ko ko wani bangare ne ke da laihi hmm. ina dauka wannan laihin mu ne gabaɗaya kuma ina roƙon Allah Allah ubangiji ya ba mu dama ta mu gyara hmm. to na gode barin dawo president eh, sami kakale an san da wato wannan ƙasa tamu tun da jimawa wato wannan tsari na baiwa ƙananan hukumomin dama ko raga matahiyar da harkokin nasu shin wannan tsari a nan jihar da kwaro yana zuwa ga dangane yadda ake bukata ko kuma da saura to alhamdulillah kamar da ka sani mu eh, ban da muna nan muna bincike saboda ba mu jima ba da zowa ba mm. bisa ga wannan bangaren abun nan kenan wannan bangare ba na iya baka amsa ta mm. nan da nan mm. Eto, ah. amma ai ka iske wannan eh, ayyukan da su waɗancan da suka wuce suka yi ko? Eh, kamar bayani da ka san mun zo cikin wani yanayi wanda shike an ce waɗancan sun yi laihi kenan mu an kiran yau mu zo mu gyara. kenan muna nan muna dan bincike mu gani meye babban laihin nasu wanda za a sa wannan hanyar kenan in mun san ko menene inda za mu farawa mm. daga nan za mu ɗauka mataki da dan alhali mu ita yanzu aikin da kuke na gyara din dami dami ne ne kuka fara takamaime eh to babban aiki da muka fara wanda ke da muhimmanci shine muna kiran sauran kungiyoyi da shugabanni na addini da sauran eh, sauran kungiyoyi masu hannu da shuni da duk dai wanda ke wanda ke aiki a cikin gundumar mu mhm. muna dan firantawa da su don mu ji meye matsaloli da kenan dangance ga wannan idan mun ƙara wannan shine za ya sa mu hiddu eh, tsarin aiki wanda za mu yi eh, jama'a su gani a ƙasa. an ce ku wakilan talakawa ne shin talakawa sun yi imani da wakilcin da kuke yi na nasu kuma yaya suke taimaka muku eh kamar yadda kuka sani eh mu ba talakawa ba zaɓe mu suka yi ba eh saboda da kai matsala gwamnati ya zaɓe mu ya ce mu je wannan matsalar mu ah, gyara haka ake ce muku na musamman kenan dan sabina da eh. haka nan ake ce muna eh delegation special hmm. wadda nake jagoranci na'am wadda aka bani nauyin jagoranci na'am kenan ka shi a takaice wannan ke ah. kenan yanzu kamar yadda muka gai su talaka da me suke bukata su gani a kas hmm. bayan mun yi wannan eh, bincike tare da su mm-hmm. mun yi wannan taruka tare da su sannan ne mu za mu fiddo wani tsara aiki wanda shike za shi amfani kowa hmm. duka talaka tunda mun yi da masu garuruwa mun yi da malamai mm-hmm. mun yi da sandika mm-hmm. ina ganin yanzu wanda muke da saura da ONG da society civil su ne za mu kira saboda musan ko kowane bangare wani wace matsala ce addakwai wannan matsalolin nasu su ne za mu gama mu gani me ya kamata a ce a cikin lokaci kaɗan mu yi shi wanda ne ya kamata a ce mu tura shi gaba. Mm, Tun da kuka fara wannan taro kun fara ma da al'umma ita da abin ya shafa? Eh ai al'umma babba al'umma wangare su ne eh, shugabannin al'umman nan. Mm. kaga bangarori in ka diba kawai ne kake zance mun zanta da masu garuruwa kenan mun yi taro da masu garuruwa a nan wurin mun yi taro da duk kuma taron da zamu yi muna kiran eh, mai martaba sarkin sarkin da kwaro shi da ai shugaban shugabannin al'umma na dindindin. Na'am to eh, da kuka tattauna da waɗannan wakilai da hmm. kake bayani akan su shin da kuka tattauna da su mi waɗannan matsaloli ne suka bayyana muku da suke mutanen suke fuskanta. eh to matsaloli an ce ba aiki ba kowa kenan ya sani sun ce ba su gani a ce ba aiki ba waɗannan irin ayyuka ai akwai bangarori da dama waɗanda talaka suke so su ga an mai da hankali kan su in ka ɗauki misalin wato kiyar lafiya in ka ɗauki misalin wato eh, ingancin rayuwarsu a kyautata musu duka waɗannan suna daga cikin abubuwan da jama'a suke so abinda da nake son ka fahimta mu a takaicin sai mun ba su gani a ƙasa ba kenan inda sun gani a ƙasa da sun gaya mana su ce mu mai mu tunda ko lokacin da aka yi demokradiyya ke mu ne zo muka zo gari gari mun ce musu ga abu gashi gashi ga abu da za musu ga abu da za musu kaga shi ne yasa yanzu kiran tunda an ce mu zo mu yi wakilcin shi ne yasa muka kiran su mu zama da su mu gani meye muke iya yi dangance ga matsalolin nan nasu. To na gode in eh, zan sake dawo da gare ku president bari sake kewaya kan malam Bizo. Malam Bizo al'umma wato jihar eh, wannan takuta da kwaro ya suke ganin ayyukan da magabatansu suke yi. Eh ayyukan da magabatan su suke yi sai in ce maka kasan gari in yi mina na aka ce in ji 'yan salon magana. Dambu in yawa an ci bejin mai. Hmm. bakin gwalgwado magabata suna bakin gwalgwadon ƙarfin aikinsu sai lollar muwayin amma ka san yi ma ɗan adam daidai sai Allah sai Allah lalle lalle akwai kurakurai kuma kurakuran nan wasu na dole ne kuma wasu na rashin ba a san wata za iya kamata ka san duk aiki yana da iya ba za ka dan tabo mana uh, kurakuran da kai ke ganin wato talaka suka ga muku tunda ku kuna a matsayin masu ba su shawara to masu ba su shawara talaka suna kukan da sun ce an ce demokaradiyya mm. demokaradiyya ni na na ɗauki kaina da kaina ni na na ɗauki nau da kan kaina hallau an kai an ce ka ɗauki ɗanka ko ɗan uwanka shi ikonka kenan ya kamata shi na ka ka faɗa ma magana kai wani nan kai mugun zama gyara nan gyara nan mm. in kana da wata matsala ka zaka faɗa ma wannan wanda ka ɗauka ka ce ga inda ka min ciwo ga inda ka min ciwo ya gyara wasu an yi wasu ba a yi ba wasu an yi wasu ba a yi ba kukan talakawa menene siyasa in ana yin ta shiga gari aka ana ce yan kun dauke mu kaza zami kaza zami kaza zami cikin kashi goma sai talakawa na suna ganin ko kashi biyu ba a yi ba sai a dauki manda han manda ta kare ta dawo a sake zawa zabe cikin cikin cikin kasusuwan nan da aka ce za a yi mhm. bisa goma ko biyu ba a yi ba shi ko talaka yau da ka ce za na baka dami har gwamma ka bashi taya tun yanzu ya gurma za sha mai jin yunwa bai shirin wannan matsala da eh. uh, su talakan suke gani eh. na rashin aiki na shugabannin su ba zai kawo baya kawo shakku tsakanin su waɗannan talakan da masu mulkin nasu yana kawo shakku shakkun da ya kawowa ka san shi talaka wanda duk ka yi maka mai cin ka an ce bai ganin rama wanda duk ka sa gaba shi zai ma abu baka san inda abun nan zai hitowa ba in bai maka ba layin shi zaka kuma kawo da na hudi farkon hwarin. ni ce maka siyasa mu tana sabuwa gari mu sai an kwan biyu tunda wani abun shi mai ikon nan gashi kin talaka ne zai bido shi ya zaka shi matalaka aiki to kuma muna da jahilcin kan an amso abin nan ga talaka wallahi in babu sensibilization da wayewa kai na amshi kuma sai a amso abun ma akwai gaskiya a amso abun ba a san inda yayi ba bakin matsalar talaka surtu a baka eh, sunan shi eh, tsadar rayuwa ta yanzu an matsa da amso kuɗi na wani fatan na wani minana na wani minana rayuwar dai duniya mai suna shi zaman duniya sai a gani an amsa amma ku ga abin da an ka muku ba mm. wani bi talaka ce babu likita kuma haka nan ne mm. babu lakwal kuma haka nan ne akwai matsalolin yunwa kuma haka nan ne amma kullun dai shi iko ga talaka ne ka bada shi ko talaka in ka amso dala goma gare su haka ko da kargo ka mai aikin shi mm. in baka mai dole zai ciya a ni ban ga komi ba kenan in na fahimce ka wato kana da damar tunda ku ne wakilan jama'a ku ne jama'a suke zuwa su kawo kuka ku sannan ku zo ku kawo ma magabata mm-hmm. an ce wato waɗannan eh, kwansayi da aka sauke su da ayyukansu da suka dace na kyautata ma al'umma shin sun ga muku haka din su talaka suna faɗi suna faɗi don mina na zaka iya talaka ka iya rike talaka duk irin abin zaka ɗauka ka ba talaka bai wuce ba mai sunan shi ga ini in kai kari ai bai isa ka hannun gari ba mm. kari ne da ko kan a ce maka sha biyu ai ya wuce to daidai da karin su talaka suna ganin ba a musu ba balle abincin rana zuwa ba kenan dole na talaka shi kan hice a ah, ga kaza kaza kuma su magabatan nan fi sabilillahi ba su da abin ba ba samu abin ba in ma hanyar inda kuɗin zai shigo kuɗin nan ba su shigo ba a to ai kuma ai akwai inda suke karɓar wani a sangam wani lanhu da sauransu da kuma wasu damammaki da ake basu na su ta yadda wannan gunduma tasu alal misali wato mutane cikin gari suna cewa eh, eh, hukumi ma kamar da'ira ko magajin garin wannan ba su da wuraren su shin ina wuraren su ka shiga to wurare mai gidan radio sai in kwatanta ma wurare sai dai a hankali wurare nan dai da zance maka inda na sani ban san wani wuri ba fi lillahi babu wurare ina suka ta yi an sai da su suwa suka saida masu incin saida ni nan da nake nan zamani ina nake incin saida wuri ko metri biyu na shago ina saida amma masu incin saida sun saida wurare kuma haka za a zamna a matsayin an saida su ba mu bukata a'a haka za a zamna ya an ce iko amma dai talaka ba a hana shi kuka in yin motsa ce ga abin da an kame wanda ba daidai ba haka ba a bugun mutum kuma a hana shi kuka to na gode malam ai hodin muna hodi eh na gode malam eh. bizo bare dawo eh. kan kungiyoyin fararen hula shin eh, wannan matsala ta ta talakawa a wannan jiha ku tana da kamari kenan ku. babbar kamari mm. saboda abin da ke kawo kamarin wagga matsaloli mm. muhari dai ita da'ira mm. in za ta dauka wani abu duk da kwansaye sun ba ta shawara ya kamata sanar talakawa in kana abu da shawara ga talaka da ko gidan radiyo murya da ko haɗin kai da ko gasu nan kenan in ko da konsai ta tsaye da wani abu kai kai magabaci je gidan ranar ka ce a kai a matsayin ka na magabaci ga abin da zaka aikatawa a lokacin zaka ce in talaka ya koka hukumar ce to magana nan bata gyaru ba hmm. amma ba ka zuwa kawai tsari abin da ka tsara wani bi ko da konsai sun tsara abin a shi ra'ayin kansu za su ɗauka su aikata maimakon su ɗauki ra'ayin jama'a jama'a shi ko hmm. talaka dole koka hmm. tunda in abin da ke kawo mu matsala muna nan jihar mu jahilci ke talakawa mm. mutane ɗauka jita-jita da sauransu ba ka ji ba gani ba sai ka ɗauka amma yau inda shugaba zo ya bayani ka ji na ji ka zo ƙara ƙarya ciki ba ka to amma in aka bar bayanin a dunkulen cikin shago eh, cikin biro tallaka zai watsa ta zai den mm-hmm. da gida ma zai hudanta da ko ya gaira ko ya bata shi oho ka kuma wannan shi kawo abubuwa da da yawa wanda bai dace ba amma ni abin da nake so ga shugabannin idan sun ɗauki niyyar yin aiki ko da aikin nan zai gyara talaka da ko sai an samu talaka zai kai wani aiki bai gyara ba to kana ganin waɗancan tsohi da aka sauke eh. ba su yi aikin nasu ba eh sai ya ce ba su yi ba abin da sa ba su yi ba saboda abin da ni ne so gare su a ina shuwaran da ya basu wani in suka yi eh, sesiyon mm. amma sesiyon kin ya ake yin ta shine mm. gashi ga wakilin a magana sai ya kamata sesiyon in ayinta ai ana kiran umar su kowa da kowa kana ana ake ake to wani bin sesiyon ma an ka kin kai da ka sai ga ma kama a'a su nan ma suna maka dibin hadarin kaji kamar ka zo ma rahoto ne ko wani abu eh, ka gani dole ka taika inda zaka haka kuma abin da bai dace ba kenan to waɗannan matsaloli ya za ku yi ko kwato hakkin gunduma ta ku wannan jihar yawa kwato hakkin gunduma shine ba wani abu ne ba illa talakawa mutane su yi a hankali ita duniya ga ta yau yau niyyar tana kana da yanci ita ma tana da yanci fa sanka in ka tsare naka yanci kan manta ta nata dole ta tsare naka amma in ka ce a'a kai ba za ka aiki da nata ba naka za ka aiki nan ka ka ka ba daidai ba mm. amma dole ne ka tai da incinka ya zon daidai da incin ƙasa in ka ta daidai aiki zai ta daidai amma ni kiran nake ba wani abu nake so man shugaban in sun dauki niyyar yin abu kayan su wanzar da shi su huda ma talaka saboda jita jita jita jita shi ke bata komi komi za ka zo an yi ni abu na alheri ne amma sai ka samu tun dubu diya sun sun bata shi to ko da zaman za alherin gaba sai sai sai ai kuka da shi misali zan bada da yan shekarun baya lokacin za a karawa ga karawa ga tabasa shi a lokacin da aka dota da kasuwa za a dota a yi ta nan gurin mutane duk garin an kashe kasuwa an kashe kasuwa wa pa pa pa amma a karshe nan mutum da wata cida ka gani kenan dole kenan sai da jawo hankali da sensibilisation a waye mutane kai muna da karancin eh, ilimi mm. kenan dole in an dauki wata niyya a tsaya a dan waye mutane kai ba su kan abu ne da muka dauka in an ga talaka sun koka gare shi a ja baya tun talaka ake aiki. Mm. Eh, sai to na gode, sai Usman eh, kaji dai wasu batutuwa da wato bakin suka dan taɓo mana shin akwai ɗan ra'ayi da zaka ba mu eh kwarai akwai mm. paske shi malam sabiu dan farafulla da ya ce shugabanni in suka zartar da sesiyon sai su kira kuma talakawa na cikin gari su ga musu nan ne nake da dan kara mai haske mm. su konsayuka wanda an ka zo an kai sesiyon da su su ne talakawa konsayuka su ne wakilan talakawa su ne ya kamata a je shugabanni su dinga ta daidai da su bai kamata ana samun bambancin ra'ayi ba tsakanin merori da kwansanyuka saboda dukkan su kwansanyuka ne daga cikin kwansayukan su suka zo suka dauka suka dauki shugabanni sai suka zama wa'anga su ne shugabanni gaba ɗaya dukkan su wakilan talakawa ne don idan mayar ya zo ya zamana zaman sesiyon tare da bismarki ne suka zo suka yi sesiyon suka yi shawara wannan sesiyon kin ta shahi har sarki da firife to abin da suka tsaida nan wurin shi kenan ba sai sun kira talakawa individual ko sun shiga gidan rediyo sun kusanta mu talakawa ga yanda za a yi ba wannan da shi ne misali wanda zan baka wanda za gane wannan bulan mu da ta zo ta tattauna akan wasu abubuwa da wakilan ne wannan diptoci su ne wakilan talakawa idan aka tattauna da wa'annan wakilai suka yi na'am to kamar an zamana ne an tabbatar da talakawa sai dai kowane wakili ya san abin da zai gayi ya san cewa talakawa ne ra'ayin talakawan shi ne abin da ya sani mai gyara talakawan shi ne ya zo ba da shawara a kan shi mm. idan habba ya haka ba to bai sabke nauyi wanda an ka azami shi ba mm. bai sabke nauyi wanda an ka azami shi ba mm. misali president na ansambulen misali bai cewa sai an ta an ga talakawa in zai zartar da wani abu in dai har ya ga dipite to ya kare haka mer in ya ga konsanye to ya ga talakawa abun mala eh, eh, eh, usmane yadda kake bayani haka ina mamaki kuma ya aka yi wato aka kuma sabki ku a wani sabki mu zancin wani abu ne daban wani abu wanda lahi ne muka yi lahi ne muka yi kun kai me yasa kuma babu lokacin da zan iya kwatanta maka lahi saboda dan lokaci ko da kalilan ka taba saboda an ce wakilan talakawa akwai lokaci mai tsawo mm. wannan gaskiya ne wakil nan talaka muke amma a da a da daga lokacin da aka ce an tsaida mu Allah ya sauke mun nauyi wanda talaka suka aza mana Allah ya sani tsaida kudin kun gabatar da raskunan abubuwan da kuka yi da abin da ba ku yi ba da abin da kuka bari da abin da in dama ta samu za mu yi wannan mm. amma mu kon sanya na cikin gari ba haƙƙin mu bane mm. mu ba da raskuna na abin da an ka aikata saboda mu ba executor ba ma mm. zartarwa bane mm-hmm. amma daga cikin mu akwai masu zartarwa kuma kuna ba da shawara a zartar bakin gurgudu muna ba da shawara bakin gurgudu sai dai kuskure wanda dan adam kullum baya wuce kuskure mm. dama kowane wakili idan an ci an zabe ka ka sani a matsayin ka na musulmi to ka sani wa nauyi ne ya hukanka ubangiji babu ruwa ne to yanzu wanga lahida da ake gindaya muku na cewa an sai da wurare ya kuke dauka shi ya kuke ganin shi kasan su mutane suna nan suna kallo mm. ko ne ka ji mutane suna gayi duk wanda ka ji ya gayi in kai tambaye shi zai baka dalili mm. saboda mutane talaka suna nan suna kallo su zo su yi ne da hannunsu abba su iya amma duk abun da ake yi suna kallo mm. duk mutum da ka an ce an yi wani abu in ba ma ci bane mutum to in ka tambaye shi zai kai ga misali ko guda ko biyu mm. wannan shine abun da yake eh to yanzu kamar shawara ya zaka ba da shawara ga su waɗannan wato delege eh, special na da kwaro kan kasu yi kuskuren da kuka yi ina yi musu fatan alkhairi sannan kuma ina musu fata ubangiji Allah ya sanya su samu karhin gwiwa saboda yanzu jagoranci sai an jajirce ba abu ne na wasa ba mm. in aka ce an ba mutum jagora sai ya jajirce sai ya ji ya ƙi sai ya gani kuma ya ƙi gani wannan bakin abun da zan iya ƙara musu kenan yanzu ka kiyaye ina musu fatan alkhairi ina musu fatan ubangiji Allah ya sanya su sabke nauyin da Allah ya aza musu dan daga lokacin da an ka furta an ka ce an naɗa ka shigaba mm. Allah ne ya yi ka Allah ne ya yi ka kuma zai tambaye ka mm. haƙƙin da ya aza maka daidai gurgudu zai tambaye ka don shi ubangiji babu ruwan da siyasa in kai ba gini mukallaf annabi ne kai to ka sani babu wajen san siyasa Allah sai ya tambaye ka in ya baka nauyi sai ya tambaye ka mm. To, eh, President, a matsayinmu da na wato yadda muke fata wannan muhawara za ta kawo eh, ƙarin haske da kuma yadda al'ummar eh, wannan jiha taku ta da ƙwaro za ta ƙara baku yarda shine muke so mu san wato an naɗa ku naɗi na musamman shin wani ƙoƙari ne yanzu za ku yi a gaba na ganin ita wannan gunduma taku da talakawanta da al'ummar da ke ciki sun kara baku yarda kuma sun ci gaba da ɗaukaka wannan jiha tasu kamar sauran su da ake ganin ci gaba sosai. da alhamdulillah eh, amma kayan baka wannan amsa ina son eh, in tunatar da eh, abin da muka tarda bisa ga saboda kun yi zancen wurare kamar in ka ɗoka a nan da mu abin da muka tarda duka wurare wanda suke a ce maka wanga na na gwamnati ne ko wurare ne da ya kamata a yi ayyuka na cigaban jama'a babu su ban gane ba babu su <laughs> babu su saboda wani in ka diba in ka diba bisa abin kaga an sawa ne an saida dukkan su kwafkin su babu kenan matsala kenan eh, eh yana cikin matsaloli ma ai in ba a yi amman nan ba kaga eh. in ka diba mai rikin gama mai mm. rikin gaba ta wuce bisa kare biyu ne take in ka diba daga nan wurin mm. eh, daga nan wurin kare da kaya fita daga nan kare ne yana hannun wani yana hannun wani nan gaban meri ka abun gani kuma ba a cewa kamar in ka ɗoka meri kamar ta da ƙwarin ya zama ta zama a bisa ga tunda yana tsammanin bai kai demi hectare ba kaga matsala ce nan gaban nan da ka gani duka duka karuka ne an saida mm, kenan ina fahimce ku wato matsalar eh, wuraren gwamnati babu dai su a nan eh, wannan wannan jihar dai nuna muku ma babu wuraren gwamnati ne muka fara da merikin alhali babu nan wurin in ka hita ba da na zaka yana dibin ina ne ma za mu ai hangara a ci a can wurin mutane cikin akwai matsala to kaga kenan <laughs> babban matsala eh, babban matsala ma biro kin na meri shi ma ba inda yake bai ishe shi ba in yau an ce za a mana wani abu wanda shike a ce mu hiddu a ce za a mana magazin mu hiddu wurin za a yi matsala ce kenan kaga duka wannan irin wannan wuraren duka an riga sun kai har ma wasu wurare wanda suke reserve na gandun daji da sauransu da wurin da ya kamata duka mm. yawanci su mun ga yanzu eh, eh, in mutane suka kewaya a wannan nan birnin da nan ne babu wurare dai na shakatawa na al'umma dai da babban wurare ne muke ce maka ai shine babban matsalar da wannan kana tukuce ce ina za a zakara mm. saboda babu wuraren duk an saida duk inda ya kamata an saida eh, tasha ma na ji an ce eh, shine ce kara ki shine tasha kin mm. muke zance mm. kaga ai wannan rashin wuraren ne inda ko wuri ba sai wuce ce ku kama wuri kaza ba to a wuce wannan wurin eh, to ya ne za ku warware wannan matsala ko kuma za a kwato hakkin gwamnati Eh, a nan eh, wannan ba eh, yanzu kamar yadda muka bayani muna nan muna bincike muna su mu samu duka mu yi rasa kwanakin mm. matsalolin da aka na wannan bangare mm-hmm. kuma sannan mu zamana mu gani ya ne ya kamata a ce mm. bayan batun wannan filaye da gwamnatin rasa a nan akwai waɗannan eh. wasu matsaloli kuka iske kuma eh matsalolin da muka iske eh in ka diba kamar mai riginga ka san muna son mu yi ayyuka amma a cikin abin da aka aka muka ishe jika 500 da jika 8 duka zunzurutun kuɗin da muka iske kuɗi mararin a cikin shi ne jika ɗari bitalmanin wannan kuma alhali salarkin na yan meri kin ma za shi kai miliyan miliyan ɗaya da ɗari biyu ko da kaga kenan an ce mana kun a biya ma salarkin watawa wanda ya wuce ba. Mai sole president kuna da aiki kenan ina gani. Eh aiki eh, eh, akwai aiki. Eh. Akwai aiki dan saboda dan haka nan ne muka yi muke samu muna son mu mataki na fara da muka doka bisa ga wannan ginin y'a azangam ginin da muka tarda da sauran masu amana mm. sai da su muka yi muka ci mu wasu mu gani to kafin wani dan lokaci mu kira su mu ci musu to ga abin da muke so na'am da gare ku mm. banda shi kuma ka gani mataki na biyu da muka doka in ka doka saboda ka matsalolin da muka tarda in ka diba kasuwa da gari da kai kazamta da yawa kuma eh, in ka doki hanya sai ga mutum ya zaka kap bisa guguduran ma ya shago ne ko ya nan kenan wannan kin duka inda to wannan gin duka inda nan wurin mun fara mun ba fara ba da umarnin a gusa eh to ba ka ganin wannan ba zai kawo muku karin suna ba a cikin wannan aiki na ku ai mu ina son ka fa'inta an ci mu zo mu gyara kuma ba an ci mu zo mu yi saurayi bane saboda ba zabe ba yi ba mu muka ce muna so ba kiran ba aka ce mu je mu yi abu kaza ku gyara kenan da kai abin nan kuma yan garin gani mun san abin da ke mun san abin da ke gyara garin ga mun san abin da ba shi gyara to tunda wannan dama ce wani kira za ku yi ma al'umma wannan jihar taku na ganin su ba da haɗin kai duk abin da ake yi domin ci gaban su ne babban kira da muke shine eh, jama'a su ba da haɗin kai shi yasa muke muka fara da kungiyoyi da shugabannin al'umma dukan su muna gaya musu wala ga ga tsarin da muke son mu yi kuma in ta ci ma za mu taya gari gari za mu biya mu fa'intar da su ga abin da muke son mu yi mm. nan wannan zancen abin gakin zancen sensibilization za mu yi ne duk bangaren da ya kamata a ce mun ba shi haƙƙi ne za mu kokari mun ba shi haƙƙi ne dan saboda in ka doka da muka yi raskona kin ƙauyen nan su ne suka biya lanhu birni ba su biya lanhu ba ba su da kuɗi mazauna birnin koko a ba su biya ba dai ne ba a dai ba ko har karɓa ba ne saboda niyya ce ababu kuma kuma suka san ayyuka da yawa to na gode president bare in dawo kan malam bizu to malam bizu kana jin wasu daga cikin matsalolin da shi eh, president jagoran na delegation special ya bayyana musamman ma yadda al'umma ta kamata su biya hakkin ƙasa shin wani kira za ka musu domin su taimaka taimakawa kiran da za a yi ma al'umma shi dai ba nan mu ba da adda rauni ko ƙasashen turai ƙasa ba ta taya babu yan ƙasa ba ta taya babu lanhu sai ka biya ne ka azaman gwamnati nauyin nima ga abin da nika so kai hakkin da gwamnati ya tambo ka baka biya shi kana azama gwamnati hakkin da za ta maka ta bido kuɗi ina ina za ta bido kuɗi sai da ruwan ciki ne aka na rijiya ba da ƙadar ko ka ce a maka aikin dala ɗari muna da raunin biyan wannan to kuma akwai lokacin da su da kankansu talaka ba abin da ya bata talaka yanzu sai siyasa sai siyasa kawai birni ma da kaga ba a biyan lanhu yan siyasa ne kawai ma da kaga suna biyan lanhu suna dan jahilcin tsoro suka da sun ga iko daga ya nan kawai sai ka zo da ikon ma'aikata mutum ga mutunan ko kuma ga mutuna an gani a kewo shi ai ga mai dan kari ya amsa ko kawai da kaga ana biya da birnin masu dan kari ne aka biya to yaya ta kamata su wato shugabannin wannan ba wanda ya wuce karhin doka mm. doka in ta tashi mahukumta su yi aikin doka su bar su zuciya mm. wato magabatan su ma su bi doka su bi doka kan su sa abi ko kan su sa abi su bi doka duk rishin bin dokan nan wallahi shi kawo matsalolin duniya kai ya kamata ka yi kaki amma kai ka tilta mai in duniya na ta yi haka nan eh to jama'a sai mun gyara zaman mu sai mun gyara kana bisa kashin ka bayi ka ce kana jin dan nawa ne yanzu dai za ku yi kokari ko da koha koha loko loko sako sako za ku bi kuwa da kan al'ummar eh, mazamna wannan jiha ta ku ta da domin kowa ɗauki ne hena muna da raunin sensibilization wayo kan nan ita ta method da approach nan in ta yi kadanci akwai matsala wannan kana yana iya ba da abun amma in ka zo mai da garaje ko da rishin fa'inta sai ku tashi ba daidai to wasu kamar talakan sukan ce suna ba da amma ba su gani a ƙasa kamar yadda muka ce a ɗazu cikin wannan muhawara shin ya kake ganin su magabatan idan suka karɓo za su sa su yi aiki tunda an ce baiwa ƙananan hukumomi damar su ta yadda harkokin ci gaban su shin magana ce koko dai har yanzu wannan tsari baya aiki a wannan yanki naku tsari yana aiki bai aiki nauyin da a komin ya yi karin abin da komin ka amsowa ya za a aiki ni ina aiki an ce biya na nan komin bata biya na ni a bani kuɗin da zan ta in yi aiki eh yanzu an ɗauki sai ga nan meri ba a samu miliyan biyu ba ga wata amma sun ɗauki salar na miliyan da wani abu nawa za a invest cikin gari eh wannan salar ne banda wani deplacement a ta nan ne a zuwa mota mai ayi mina na ayi takardu ayi komi da komi akwai matsala to Allah raba mu da muna fata eh, ta yin za a warware wannan matsala kungiyoyin eh, fararen hula ya kuke ganin wannan matsala eh, ta shugabanci da ba dama talaka su ma a dama da su domin su taimaka ma waɗanda suka zaba ko kuma waɗanda aka aza musu domin wannan kashi yadda president ya ce ba a zaben su ne an kai ba amma an nada su ne domin a gyara barnar da aka yi a baya abu guda dai ne kamar wancan sensibilisation shi wai talaka ne jihar su. thank you ba hada shi ake ke ga ga ga wahala ga daɗi to wani ka zaɓa bai iya gane sai ya kaka cikin wahala amma matsalolin da ke sama nan da ƙwaro mahari yan ƙauye in sun biya nan ko yan gari ba su biya ba zan zanga nan proje ta zo da yan gyaran gari aka yi gyaran wurin sa ƙasa wurin sa shara da miliyan da kuraye aka ba mutane mm. eh meri suka ba da kurayen kuran sana na hannun mutane kuma ƙasar nan da ƙasa ƙasar da kwaita ba a kwashe ba a an bar wasu a dauko gawa ma sai a zo a nasa har kwashe ba nan kaga sakaki ne nasu wanda su ne suka dauki mutanen suka bada an ba mutane halin ga kura ga shi ku kwashe amma zaka in ka je wani wurin bai ratsuwa gare ka kaga to yanzu kai da kai cin gari ana saka ka biya lanhu ga ta gatan cin gari ba a kwashe ba ba a kula da wani muhallin ku ba to ya za kai ka dauki lanhu ka bada shine ce in ka san incin ka to kasan na kasa in kasa ta rike ma yancin ko ka bayan kasa yancin shine kawai matsalar amma yau in dai aka san talaka ana bashi daidai gwargwaron hake shi dole bai hakin kasa talaka in bai bai samu hake shi ya zai in ka matsa shi biyan haƙin kasa ba sai zai kula hada ba kaga tunda shi na shi hakin ba su bai samu amma ni roƙon da nake ma ga sabo eh, ma'aikata da ka azana yanzu su bi abu yanda suka dauko yayi su dauko sau da kafa su bi dalla dalla kuma su bincika na ƙara hada musu wannan kwalbata kwalbata da aka yi nan kuroje ta ta bada kuɗin aka yi su har da kuraye suna na arabacin gari saboda kwashe wannan share ku duka ana labarin su ya kamata su ba amsa sau da kawa su ga aikunan nan yana suka tsaya washin kuran da aka bada a kwashe wani kasa da kai su koko a su wa'annan mutanen da aka sa wani aikin menene haƙƙin su ne aka ba su koko ko ana ba su ne koko a wasu bari kaga nan ma wata matsala ce da ta kawo su dibeta saboda wannan abubuwa shi kawo yau in kace za ka je ka biya lanho kai kumi da kumi da ciwo kana gan cewa gashi abin da ke wannan ya wajibi ta ga hukuma su muka sun kasa muka to kar biyan lanho sai ga gare ka biya eh to ai da ma an ce kuɗin da hukumar take aiki da su daga talaka suke hito sai an tatso su daga sai an tatso to in kuma aka bar in an tatso na wasu ai da aka na kauda aka tatso me aka musu to wani kira za ka yi bisa wannan magana kan yadda za a yi talaka su gane da cewa kuɗin su ba ana watanda da su ba ne ana dan watanda ba watanda ake da su ba suna isa abbasi abin da ake so in aka sha hata ciki kenan an yi program kin ta ya huce iyaka yan kuɗin ba su kai sakawa ba me za a yi eh, to an aka tsaje misali waɗannan da aka sabke din ai sun sai da wurare na meri to ina kuɗin suka shiga kenan da an yi aiki da kuɗin da kuma kaji yadda president ya ce abin da ya iske bai kai bai wuce jika ɗari shida ba. to ni yau ma kaɗai na ji wannan magana dan yau da ƙwaro sai mutane su yi mamaki a ce yau da ƙwaron merin da ƙwaro a ce kuɗin da aka tara ba sun jika ɗari shida ba gaskiya idan mutane suka ji wannan Allah wadankin sa ta yawa paske bai yiwuwa a ce duk aikin da ake da ƙwaro a lalle an an ne auna auna ana sai da mutane kuma suna biya daidai gwado amma a ce yau a ce a cikin betelmanin kwamanikin da ƙwaro hmm. kuɗi ba sun jika ɗari shida aka tara ba da a sangamkin da ake ɗari biyar eh ba su ma ka ɗari shida ba ba biyar da takwas saboda Allah wanda da ya ji haka nan duk inda rashin kisa ya ɓaci saboda ba aiki bane akai da akai nan wurin ta gaskiya ta nuna a'a ba aikin bane akai tun in aiki ne akai to shin wai a cikin shekaran ga eh, menene menene akai na na kuɗin menene akai mutane har yanzu ba su gani ba a gyara kuɗin ba koko an gyara din ina aka gyara mi to ne da ne ban ta hanya ba da aka ce ga ta ga hanya dai mai ta yi ta an gyara an sa latarit an sa ko mu sani ba ni ko ko mm. shara mm. kenan kaga dole mutane nan in suka ji haka nan sai ya bace amma muna fatan wa'anga da Allah su gyara to madalla eh. malam nagode bare malam misali kwasai ya magana akwai wani kira da za yi saboda lokaci ya dan ya zo jikirinsa eh kiran da zan yi ga waga hukuma ta yanzu su ne kawai zan ba shawara babu shakka su mai da hankali kuma su bi a hankali in suka bi a hankali insha Allahu lokaci zai ba su dama su gane abubuwa da yawa su bi a hankali kuma su tafi a hankali mhm. wannan shine kawai shawarar da zan ba su malam Bizu. Eh, kira gare ka ko sako gare ka da mun zo ƙarshen wannan mahawara ta mu ni sakon da a gare ni ina fatan Allah ka yi mu wannan sabon kwamitin da an ka aza na gyara jagoranci Allah ka kama mai ubangiji sarkin sarauta Allah ya sa a ce ba a kitso da ba Allah ya sa a ce ba a kitso da ba shi ɗaya na ka fata ya kake ga talaka za su ƙara ba da yarda su ga waɗannan sabon talaka jesta guda aka yi kai biyu Na alheri. shi za ka jin yana hoyi na alheri na alheri mm, eh Jesta guda aka yi kai biyu talaka da kai ne za ka jin yana hoyi sai ya mance duk wasu matsaloli sai ya mance duk kashin da an ka bashi tunda mm. an ka ba kashi wuri ya kwalda ya wuri ya kai ko mm. sai ka mance duk wayar da kashi amma ka a ce gwamma she da yau shi dai muka musu fata kuma Allah ya kawo musu to na gode eh. malam sami kakale ku ne shugaban wato wannan kwamiti na musamman da aka kafa domin magance ko kuma domin wato mai gurbin wannan wato kwansayi da aka ga kamar sun yi laifi wajen tadda harkokin nasu shin eh, ku tuna tunda an nada kuɗin eh, nada ko ko an aza ku shin mi kuke fatan za ku yi na ganin martaban nan ta al'ummar da kwarar da aikin da suke son a yi musu an yi musu din eh kamar yadda ka sani yawancin mu duka agenda development ne hmm. kenan duk abin da eh, ya cancanta wato ma'aikata ne ku na ci gaban al'umma eh, eh. kenan duk abin da ya cancanta insha Allah za mu za mu za mu yi ne kuma babban abin da muke bukata ga talakawa muna fata a ce kowane gari insha Allah sai ya gani a kas hmm. wato abin da ya kamata talakan su ba ku dai haɗin kai abin da muke kwarare abin da muke bukata haɗin kai gari hmm. tunda yanzu in ka doka kamar anan ne gari ne muka muka muka dan fara saboda inda muka dan fara kenan gaga hanyoyin nan dole ne ya kamata a ce dan kasa mm. shi ma yana da haki mm. amma ba sai ka an tura ka bisa illa dole sai ka hau hanyar mota kaga duka wannan kin yana cikin tsari wanda za a ce an ba kowa haki ne mm. kuma duk abin da zamu yi kamar yadda muka sani zamu dora shawara in gaga abin da zamu zamu buga sandan mu ta iko abu ne wanda muka gani mun ba da shawara yaƙi a kuma mun tabbatar da zashi haka nan kenan babban kiran mu a wannan bangaren insha Allah kowa da kowa za mu za mu ba ruwanmu da a ce ba mu aiki da wani na bana duk wanda ya da shawara in ya dan ya bamu za mu ma buɗe wata yar buwata ta ga ta ba da shawara idan kana da shawara kaka zo ka jefa mana idan mun ga shawara nan mai cancanta ce insha Allah za mu amfani da ita idan ka je babban kiran da muke kuma mutane su su kawo goyon baya bisa ga wannan tsarin mutane su kawo goyon baya domin ta yadda wannan aiki naku a wannan eh, jiha ta da kwaro a wannan kwamiti na musamman da aka kafa ina ganin mutane za su saurari wannan kira naku kuma ina fata za su amfani da abin da baki da muka gaito a wannan muhawarar da ta shafi yadda ta kamata ƙananan hukumomi su tahar da ayyukan nasu eh, magabata ta kamata su yi ma talaka aiki da su kuma hakkin talaka kan aikin da ta kamata su yi domin ci gaban wato yankunan nasu a game da wannan muhawarar da muka gudanar a wannan wuri na musamman jihar ta da kwaro malaman da kuka ji cikin wannan muhawarar mun gaito dai wato sami kakale shine president na wannan kwamiti na musamman ko in ce president president delege special na da kwaro sannan kuma mun gayyato malam abubakar ali shibkau wanda an kafi sani da bizu wato shi ma yana daga cikin masu faɗa aji a wannan yanki haka kuma mun gayyato mamman sani sabiu ibrahim shi ma dan kungiyar farahula ne wanda kuma kun je abin da ya bayyana sannan da kuma malam usman ibrahim kwasai ilu wanda shi ma ya kawo tashi gudunmuwa kan wannan hira da mun ka mai da hankali kan yadda ta kamata a kyautata aiki a cikin ƙananan mahukum hukumomi na wannan kasa ta musamman a wannan jiha ta da kwaro muna fata ma wannan mahara ta kaitar da ku kuma ta gamsar da ku madadin dukkan mutanen da suka dafa mana wajen tafiyar da wannan mahara ni malamin ma'ada daga nan wato ofishin da'ira magajin gari ta da kwaro ina fatan duka mutanen da suka dafa mana eh, wannan mahara ta zo daidai ina fata kuma sai kuma wani jiko na gaba idan Allah ya kai mu inda za mu zo muku da wasu sabon maharori daga studio kalangu.